This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne yake muku magana daga sashen na harshen Hausa daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a yi jimata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a kan intanet muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. jima masu haramu assalamu alaikum mu da yammacin yau. Bello Habib Galadanci ne tare da Usman Ahmad Kabara muke fata kun wani lafiya. Malam Usman fara mana da kan labaran. To haka yake Bello jami'an 'yan sanda a kasar Afirka ta kudu sun kakkame mutane guda ashirin a birnin Johannesburg bayan gungun 'yan kasar sun kai hari kan masu shaguna na sana'o'in baki. Haka kuma wuta na ci gaba da ruruwa tsakanin kasar Iran da kasar Saudiya game da har-haren sama da ake kaiwa a biranen da suka hada da Aden da kuma Sana'a. Haka zalika za mu sake jin cewa kasar sakataren asusun gwamnatin Amurka Jack Lew ya buƙaci kasar Girka da ta bi shafi shafi na kundin kasafin kuɗaɗenta don yin ma. To madalla, a daidai wannan lokaci da baki suke cin kwakwa a Afirka ta kudu, to ko kun sa abin da ke faruwa ga jama'ar yammacin Afirka a Saudiya yanzu haka? Na ga waɗanda aka ɗauko su mutum ɗaya ko biyu za mu bincika wannan lamari sosai dan an jima kaɗan sannan ibrahim ka almasi garba zai kawo shirin amsoshin ku amma bari fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a ga cikakku labaran kuma barkanmu da sake saduwa. Usman Ahmad Kabara ne dauke da su. Jami'an 'yan sanda a kasar Afirka ta kudu sun kakkame mutane sama da ashirin a birnin Johannesburg bayan gungun da 'yan kasar suka kai hari a kan shagunan sayar da kayayyaki da sana'o'in baki wanda suke ba 'yan kasar ba. 'Yan sanda sun yi amfani da harsasan roba wajen tarwatsa gungun masu kwasar ganima ta shaguna din a kan kasashen ko kuma baki 'yan kasashen ƙetare wanda suka dasa sana'o'insu shekara da shekaru harin na nuna kin jinin baki ya samo asali ne tun a wancan mako inda aka yi barna mai dama a garuruwa irin su daban da johannesburg da makamantansu wanda ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane akalla guda shida Uh, masu taimakawa a uh, majalisar ɗinkin duniya a uh, ƙasar afghanistan sun yi allah wadai da wani harin bam ɗin ƙunar baƙin wake da aka kai a yau asabar ɗinnan. wanda ya kashe mutane 35 ya kuma raunata fiye da mutane guda 100 sun yi tur ne a wata takarda da suka fitar mai nuna cewa kai hare-hare na nuna cewa wannan abu mummunan al'amari ne sannan kuma jama'a na iya aikata laifuffukan yaƙi a zarge su da shi akan irin wannan hare-hare domin kuwa an fi kai su akan inda mutane suka yi yawa sannan kuma sanarwar ta yi kira da gaggauta bayar da bayanin yadda abubuwan suke faruwa domin a samu damar tuhuma akan haka din shugaban 'yan sanda fazal ahmad shirzad ya faɗa wa manema labarai cewa abin ya faru ne a daidai wani banki a garin na nagarhar da ke gabashin birnin jalalabad a lokacin da ma'aikata ke karɓar albashinsu wani da ya ga faruwa al'amarin najibullah ya ce shi mazaunin jalalabad ne ya dawo kenan daga ƙasar garin kabul ya fito daga motarsa inda abin ya fashe har sau biyu ya zama ba abin da zai iya yi ya taimaka ƙasarsa sai sai ya kai ɗauki 'yan taliban dai sun nisanta kansu da harin da suka kira da shedanci ne a yayin da shugaban kasar ashraf gani ya ce 'yan kungiyar isis ne suka ɗauki nauyin kai harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wuta na ci gaba da ruruwa tsakanin kasar iran da kasar saudiya game da hare-haren sama da ake kaiwa a birane da dama da wanda tun daga jiya juma'a aka yi ta irin waɗannan hare-hare na sojojin game da larabawa da saudi arabia take jagoranta a yemen a yayin da kungiyar alka'ida ke daɗa kutsawa gabashin kasar harin dai na sojojin da ke bin ɗariƙar sunni na ci gaba da fadawa kan birane har da babban birnin kasar sana'a eh, da eh, babban birnin kasar wato sana'a da kuma gari mafi girma na biyu mai suna Taiz a garin da ke arewa da ke arewacin teku wato Aden inda suka ci gaba da yakar 'yan tawayen shi'ar Houthi da ke sa da ake sa ran suna samun goyon bayan Iran. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya yi kakkausar suka ga kasar Saudiya a lokacin da aka yi bikin ranar sojoji na kasar Iran a yau Asabar inda yake cewa kasar Saudiya ta dasa kiyayya a zukatan mutanen yankin inda ya ce ko ko ba daɗe ko ba jima za su ga sakamakon abin da suka yi na haka ɗin a jiya juma'a ministan harkokin wajen iran ya miƙa wa majalisar ɗinkin duniya kundin tsarin mulki eh, eh, kundin tsarin zaman lafiya na yemen don kawo ƙarshen hare-haren da kuma dawo da zaman tattaunawar da yemen ke jagoranta da kuma neman haɗin eh, yin gwamnatin haɗin gwiwa alka'ida suna amfani da wannan damar yaƙi wajen kutsa kai da mallake wani sansanin soji a garin hadramaut inda jami'ai da dama suka gudu suka bar wurin su kuma suka kwace wurin har da tankunan yaƙi da makamai suka kwace a wajen shi ma jakadan saudiya na a nan amurka adal bin ahmad aljubair ya ce wannan jagoranci na kai hare-hare da ƙasarsa ke yi ya nuna cewa kasarsa na son taimakon mutanen yemen game da halin da suke ciki shugaba barack obama eh, na nan amurka ya yi magana da sarkin saudiya salman ta wayar tarho cewa ya kamata a san yadda za a yi a ka karshen matsalar a siyasance kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta yi a ƙarshe kuma za mu ji cewa sakataren asusun gwamnatin amurka jack lew ya buƙaci ƙasar girka da ta bi shafi-shafi kan kundin kasafin kudadenta yadda za ta tsara yin kwaskwarimarsa ta yadda zai gamsar da dukkanin ƙasashen duniya da suke bin ta bashi a jiya ne dai liu ya yi wani jawabi inda ya yi shi a birnin washington dc ya ce wannan ba abu ne da za a warware da kalaman baki ba sai dai a tsara taswirar aikin warware matsalar a kuma tsaya a kanta ya ce bayan ganawarsa da ministan kuɗi na ƙasar ta girka yunis uh, ah, varoufakis yana ganin akwai buƙatar a zauna tare da shi cikin gaggawa don samu hanyoyin warware matsalar ta hanyar maslaha ba tare da hayaniya ba a shekaran jiya alhamis ne dai yanis ya kara da cewa rashin cimma yarjejeniyar na iya jefa girka a cikin wahalhalu ko kuma ya ma karawa tare ya turai rashin tabbas a kanta a game da tattalin arzikin duniya yanis ya nuna dan dandazon mutane ya zauna ya faɗa ma dandazon mutane har sau uku inda ya jaddada cewa cewa za su yi iya kokarin su sadaukar da wasu abubuwa ba tare da kuma sun sallama lamuransu ba wajen ganin sun kasance a cikin kasashen na rukunin turai ya yi wannan bayani ne a jami'ar brookings a washington a yau dinnan. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murai amurka a washington dc jama'a daidai wannan lokaci da hankula suka koma kan kisan da mutanen afirka ta kudu suke wa baki a cikin sadar yan najeriya to fa a can kasar saudiya ma a hali yanzu bakaken fata na cikin kwakwa kenan a hannun hukumomin lamarin da ma ya a asarar rayuka wakilin murya amurka nasiru adam hikaya ya bincika mana wannan batun rahoton fadawa halin kunci da 'yan Najeriya musamman ma marasa takardar izinin zama ke fama da shi a Saudi Arabia ba sabon labari ba ne. Ba mamaki ya ɗau hankali ne a wannan karan don ya haifar da asarar rayuka. a zanta wata wayar tarho jakadar najeriya a saudiya abubakar bunu ya tabbatar da yanayin kuncin amma banda maganar asarar rayuka kuma ba wai ya shahararri ba kawai wata ba ne an bangare zai shiga haka lamarin yake ba kenan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello riga cikin da ke kokawa kan kashe 'yan Najeriya a Afirka ta kudu ya ce na Saudiya akwai gangancin 'yan Najeriya. saboda duk wanda aka bace ran da zai shiga Saudi Arabia in umra ne akwai ran za bakaran za zaka shiga akwai ran za bakaran za zaka fita idan ka baka aidan ba wanda ci mutunci ka amma in mun Najeriya sukan je su buye ne daga zuwa umra sai sai ake haji wannan ya samu dokokin su shi yasa ake masu cin mutunci kuma dokokin Najeriya da kuma kansila na Najeriya ambassador namu Najeriya ba zai iya komai a wani lokaci saboda ne jama'a mu sun saba ma ka'idojin kasar Saudi Arabia saboda mutane mu kullum masu laifi ne shi yasa kullum ake kama su ake cin mutunci ake kawo musu kamar ka ji a wasu kasar Najeriya hukumar alazan Najeriya dai ta bakin kwamishinan ayyuka barista Abdullahi Muktar ta kwabi kamfanonin haji da umra su kauce kaucewa jigilar 'yan share waje zauna. kamfanoni da suke da lasin kawai suke iya kai su gidan visa kai mai kamfani ka san idan ka kai mutum bai dawo ba to da kai na najeriya da abokin aikinka na saudi arabia duk lasin ku ya mutu har sai ran da wannan mutumin ya fito kuma ga tara da za a ci so wannan ya sa kamfanonin da suke aiki a nan najeriya da na saudiya ɗin kafin su karɓi mutum sai sun tantance shi kuma sai sun tabbatar da cewa ba wanda zai je gudu bane ba abubuwan nan sun ragu saboda irin yanayin fasfo da ake amfani da shi yanzu wanda yake da kwakwalwa a cikinsa idan ma mutum ya je ya taba zama dan bakin haure ko kuma wanda ya zama tukari kamar yadda aka saba faɗi idan ya je shiga to za a iya ganewa kuma tun daga ma wurin neman visa su za a iya ganewa so wannan ya taƙaita abubuwan kwarai da gaske rushe gine-gine a sharar mansura maka ya ƙara bude kofar gano mafakar 'yan takari marasa takarda nasira da malika ya amurka daga abuja nigeria. rayuwar afirkawa lokacin sayan bambai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bayi lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar madala a gaida nasiru adamu el hikaya to jama'a har yanzu muna kan wannan batu na matsalolin jama'ar yammacin afirka a shan kasar saudiya da yake ɗaya daga cikin shahararren malaman addinin musulunci a najeriya wato sheikh tijjani balaka larawi yana cin saudiya yanzu haka na kawo shi domin ya mana ƙarin bayani malami ne yake faruwa to kasan eh, sha'anin rayuwa akwai kila kowace kasa da yi dokokin hmm. ko kuma zato ko kuma rigingimu irin na duniya waɗanda suke da hankalin mutane mu dai mun ga an kewaye gidaje musamman na bakaken mutane kewaye gidaje musamman na bakaken mutane su ake cewa takari ko wato waɗe eh, mun da ake ce musu takari eh. aƙalla an to wato gari ne wanda ba ma son wata kalma baka wadda ba ta da daɗi saboda shine garinmu na farko na ƙarshe amma abin da aka yi ta ajin ba shi da kyau amma haƙƙi ne na waɗanda suke da haƙƙin aka ɗora masa haƙƙin kula da wannan ƙasa yan hmm. uwanmu malam ta kamar mai lura da irin abin su dinga lura da irin abin da yake samun yan eh. uwa musulmi musamman a irin wannan idan mutane sun mutu gaskiya malam menene ya faru da aka zagaye gidajen ito watakila ya yiwu kasan mutum ɗaya kan iya yin laifi ko biyu a zo garin nema kuma ita musiba dama ba wanda ya jawo ta kawai take samu ba har wanda ya zo wucewa amma abin ya faci ba irin na da ba ne wajibi ne ita hukuma ta sa ido yanzu ana wani abu afirka ta kudu eh. muna ji mm. ana kokarin yi musu magana to nan ba ji kowa ya yi magana ba akan abin da ake wa 'yan Najeriya. Babu wani shugaba ko babba haka wani jami'i wanda ya kuce gwamnati. akwai manya a nan kwarai da gaske ya yi ko labarin bai je musu ba ko kuma suna yin a hankali suna takatsantsan saboda ita kan da Saudiyar ita kan da tana da fama tsakaninta da Yemen Kamar mutane nawa ne aka kashe ne? Na'am. Kamar mutane nawa ne aka kashe? Eh a'a ni ba dan jarida bane. Amma dai na ga waɗanda aka ɗauko gawawakinsu mutum ɗaya ko biyu kuma yana yiwa sauran mutane watakila su ma za su furtana su amma dai a duba Allah a sa ido a kan 'yan uwa musulmi masu ƙaunar wannan ƙasa in akwai tsarin da ake ganin sun yi rashin gaskiya to a hanyar da za su zama masu gaskiya. Malam Afirkawa ne waɗannan mutane ne ko kuma ma 'yan Najeriya ne? A 'yan uwanmu ne ma 'yan uwanmu ne ai muke lura ai za a kanawa, sakwatawa, katsinawa, 'yan Nijar 'yan uwa duk da gasu nan dai duk da bakake ne. Hmm. Ina yiwa wani tsari ne kuma amma dai a sa ido don Allah nan nan a taimaka mu. To shi kenan mun gode sosai a Malam Tijjani Bala. Arewa kama kawai. To, mu take mu barka madala ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe 11 na ne da mintuna 15 gashirmu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah sashen Hausa na muryar Amurka tsakanin shugaba mai jiran gado da na kan gado waye ku iko? Mai tambaya Malam Bala Usman Karasuwa. Don Allah muryar Amurka, ku yi mana ƙarin bayani akan jarrabawar WAEC da ta neko. Shin tsakanin WAEC da neko wanne ya fi muhimmanci? Wanne ne kuma ya kamata ɗalibi ya samu? Masu tambaya Yusuf Mai Gombawa da Fatima Gire Adamawa. To bari mu fara da amsar tambayar Malam Bala Usman Karasuwa, mai son sanin wanda ya fi iko tsakanin shugaba mai jiran gado da mai barin gado. To idan Malam Bala na saurari, an dace ga lauya wato barista Musa Soba da ke garin Kaduna zai baka ansa. To abin da nake son faɗa ma Malam Bala Usman Karasuwa shine in yana maganan wanda ya fi iko ne tsakanin shugaba mai ci wanda yake kan kujera da kuma wanda yake jiran gado to kai tsaye zan faɗa mishi cewa shugaba wanda yake kan kujera shi ya fi iko saboda shi ne wanda tsarin mulki ya yi magana kuma shi shugaba in an zaɓe shi baya zama shugaba sai ran da ya yi rantsuwa na shiga ofis a wannan lokaci ne za a ce ya hau kan kujerar mulki kuma sai ya yi amfani da abin da irin karfin eh, da tsarin mulki ya bashi karkashin doka ta najeriya saboda haka babu maganan iko ga mutumin da ba a riga an rantsar da shi ba an yi zaɓe da shugaban ƙasa da gwamna da sauran duk wanda malam usman ya san an zaɓa a matsayin eh, kujeran zaɓe to wajibi ne sai mutum ya an rantsa ya ɗauki wannan rantsuwa na wannan kujera ya hau kan karagan wannan mulki to a wannan lokaci ne ikon mutum yake fara shi yasa ma yake ganin cewa ana kirga shekaru hudu da shugaban kasa yake yi ne daga ran da ya ɗauki rantsuwa daga ran da ya ɗauki rantsuwa zuwa wata rantsuwar can da wani zai ɗauka ko kuma shi wanda yake kan gado zai ga cewa shekara hudu ne cur saboda haka shugaba wanda yake kan gado shine ya fi iko To watakila barista abin da isa shi Malam Usman ya wannan tambayar shine ganin cewa shi shugaba mai ci ko da yake shine mai ci amma kamar jama'ar ƙasa sun kada shi koko sun nuna ba sa son shi shi kuma mai jiran gado duk da ike wai kan gadon amma kuma shi ne jama'a ta ce ai shi take so a wannan shi isa nake ganin ya rikitar da shi bala usman kan wanne ne ya fi tasiri ko wanne ne ya fi iko tsakaninsu to shi malam bala usman karasuwa abinda bai fahimta ba shine iko daban tasiri ma daban farin jini kuma daban hmm. in yana tambaya kan iko ne yanzu yadda shugaba mai ci yanzu a najeriya shugaban kasa goodluck jonathan zai aiwatar da abubuwa kai tsaye tunda shine shugaban kasa ya ba da umarni ga kwamandodin soja ya yi abubuwa ya gabatar da komai da komai na tafiyar da kasa shi shugaba wanda aka zaɓa yanzu mai jiran gado jihar ba zai iya wannan ba baya da ikon da zai zartar da wani abu a matsayin shi na shugaban kasa tunda ba a yin shugaban kasa guda biyu a lokaci guda saboda haka duk wani kiko da jara Muhammadu Buhari zai yi a matsayin shugaban kasa sai an ɗauki rantsuwa da ashirin tara ga watan me sannan daga lokacin ya hau kan karagar mulki lokacin ikon shi zai fara kuma daga lokacin za a fara kirga shekaru hudu da yake kai akan mulki. yawwa barista duk da ike a hukumance shugaba mai jiran gado bai tasiri amma wasu na ganin kamar a fakaice yana tasiri musamman idan aka lura da eh, rattaba hannu da aka ce shugaba gula janatan ya yi ta jan kafa ko kuma ya ƙi rattaba hannu a kundin tsarin mulki ba ka ganin kenan ta wani bangaren kamar eh, shugaba mai jiran gado na tasiri kan abubuwan da shi mai ci ke yi a ah, wannan ba yana nuna haka ba ne ita dama doka na gyare-gyaren kundin tsarin mulki da sauran dokoki akwai abin da tsarin mulki ya shimfiɗa hmm. ta yadda shi kanshi shugaban ƙasa idan ya ki sa hannu akwai yanayin yadda ake majalisa kanta ta zagaye shi ta saka hannu hmm. amma shi shugaban ƙasa goodluck jonathan abin da yake faɗi yana cewa ne wasu ka'idoji a ganin shi ko a dokance hmm. ba a yi su daidai ba saboda haka shi ba zai sanya hannu ba yanzu abin da ya rage ita majalisar kasa mm. ta duba ta gani cewa waɗannan majalisu na jihohi abin da ya dace su yi sun yi daidai idan sun yi daidai bisa ga yadda kundin tsarin mulki ya shimfiɗa ko shugaban kasa Goodluck Jonathan ya sa hannu ko bai sa ba bayan kwanaki talatin yadda doka ta shimfiɗa ita majalisar tarayya za ta iya mai da wannan kundi ya zama kundin tsarin mulki. Sai kuma amsar tambayar su Yusuf mai gombawa da Fatima M. Gire Adamawa game da jarrabawar wa egg da Taniku. Idan malaman na saurari, to an dace ga Dr. Labaran Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kat Poli zai baku ansa. Oh, madalla. dai ita ce wadda ake kira a turance West African Examination Council. Wato ita wannan jaraba ce wadda ta kunshi duka ƙasa afirka ta yamma ita kuma an fara ta tun da daɗewa ina ji duk yawancinmu dai mun da muka yi shekara shirin zuwa talatin har bisa yawancinmu mun yi wannan jarabawa ɗin hmm. sannan kuma ita kuma ne ko ce wadda ake kira national examination council ita kuma an fara ta ne daga baya a lokacin da aka ga cewa ɗalibai ba sa cin jarabawa waye ɗin ita wannan eh, eh, jarabawa ta afirka ta yamma ba a cin ta sosai da aka fara tunanin cewa to a kirkiro wata 'yar gida wadda za ta kula da yaranmu yawa to dr labaran watakila shi malam yusuf mai gombawa zai ga kamar watakila an kirkiro neko ne don tafi sauki a kan waek ba ka ganin kamar haka zai tunani? A'a ba haka nan ba ne ba. Imanin Yusuf zai gane da cewa saboda yawan 'yan makarantar da suke a Najeriya sai zamanto cewa kuma wa'ansu dalilan ɗin ana ganin cewa aiki ya yi ma waek yawa. Hmm. Matsalin kenan da aka kirkiro wannan. amma in an duba yanzu eh, tambayoyin eh, kan takardun da suke fitowa na ne kotun da waye din za a ga cewa ba wani bambanci hmm. abin da yasa kuma yawa abin da yasa kuma yanzu ake ganin cewa an fi cin neko wani lokaci wani lokaci kuma an fi cin wayek saboda dalilin cewa ana fara yin wayek ne da farko idan aka fara yin ta da farko su yan makaranta sun riga sun gogu sun ga irin tambayoyin da ake yi na waye sun rubuta sun gani to idan an yi wani idan an yi kuskure to kaga wajen neko sai mutum yake to lalle kan ba zan ƙara wancan kuskuren da na yi ba a waye bari in dage To, dok mm, to Dr. Labaran kenan a tambayarsa mai cewa tsakanin ek da neko wacce ce ta fi muhimmanci kenan za a ce kenan dukkaninsu muhimmancinsu guda ne? Dukansu su guda ne, saboda yanzu idan shi Yusufu ɗin yana son ya yi jam ya je wata babban makaranta ta gaba da sakandare. To zai ga cewa idan an je wajen admission ɗin nan ba dole ba ne ba sai duk ya ci waye ɗin nan ko ko suka ya ci eko ɗin nan. Wa'ansu makaranta ma sun sauƙaƙa idan kana da rabi a neko kana da rabi a waye za a haɗa maka su suka kai a wuce. Mm. Idan kuma waye ɗin taka ta fi credit za a haɗa maka cewa Eh, ka zaɓi guda wanda kake so ka tafi da shi. Ba hmm. wasu makarantu ba za su haɗa wayan ta haɗa eko ba sai dai ka zaɓi wanda kake so sai ka tura wannan zai yaki. To, to Dr. Labaran game da tambayarsa mai cewa tsakanin WAEC da neko wacce ce ake buƙatar ɗalibi ya mallaka, me za ka ce? Eh to, na yi bincike a kan wannan, sai na ga cewa ra'ayin jama'a sun bambanta kwarai da gaske. saboda uwaye saboda ita waye ta daɗe da yawa sai su ga suna son waye amma kuma su kuma ɗaliban yawancin su kuma sai a ga cewa sun fi son leku idan haka shine sa ka ga cewa suna ɓanna kuɗi wannan yaro ya zo ya yi rijista ɗin leku sannan kuma ya zo ya yi rijista ɗin waye amma dukansu yaro ko da ya samu waye cikin ta kaɗai ko da ya samu ne ko ita kaɗai wani ba za ta hana shi shiga university ba ko kwalejin education ko polytechnic in dai yana da credit din nan guda biyar a kan abubuwan da yake so ya karanta. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin barista Musa Soba da Dr. Labaran Muhammad da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. gai da Ibrahim ka almasi garba da wannan shiri na amsoshin ku jama'a na tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. agogon yanzu karfe goma sha ɗaya na rana da mintuna 25 ga usman kabar ya kama takaitattun labaran duniya. To jami'an 'yan sanda a kasar Afirka ta kudu sun kakkame mutane sama da guda ashirin a birnin Johannesburg bayan gungun da suka kai hari a kan shagunan da suka shafi baki da wuraren sana'o'insu. 'Yan sanda sun yi amfani da harsasan roba wajen tarwatsa gungun masu kwasar ganima din a shaguna inda suka ce na 'yan kasashen ketare ne wanda aka far musu. Harin nuna kin jinin bakin a garin na daban ya ja mutane har guda shida sun rasa rayukansu. haka kuma masu taimakawa na majalisar ɗinkin duniya a afghanistan sun yi allah wadai da wani harin bam ɗin ƙunar baƙin wake da aka kai a yau asabar ɗinnan da ya kashe mutane guda 35 tare da raunata mutane fiye da guda 100 sun yi tur da wannan hari ne a wata takarda da suka fitar da cewa wannan hare-hare da ke ci gaba da faruwa a wuraren da jama'a ke taruwa ka iya zama laifukan yaƙi sannan sanarwar ta yi kira da a gaggauta bayyana musu cewa ga waɗanda suke da alhakin yin wannan abu a hare-hare shugaban 'yan sanda fazal ahmad shirzad ya faɗawa manema labarai cewa abin ya faru ne a daidai wani banki a garin nagahar da ke gabashin garin jalalabad a lokacin da ma'aikata ke karbar cakin albashinsu wani da ya ga faruwar abin mai suna najibullah ya ce shi mazaunin jalalabad ne ya dawo ne kenan daga kabul inda ya fito daga motarsa sai abin ya faru inda bamaman suka fashe har sau biyu inda ba shi da abin da ya yi sai kai ɗauki wanda ya ce shi kaɗai ne zai iya yi don taimakawa ƙasarsa 'yan taliban dai sun nisanta kansu da wannan hari da aka kai da cewa shedanci ne a yayin da shugaban ƙasar ashraf gani ya ce 'yan ƙungiyar isis sun ɗauki nauyi nauyin kai wannan hari wuta na ci gaba da ruruwa tsakanin kasar iran da kasar saudiya game da hare-haren sama da ake kaiwa a birane da dama daga jiya juma'a wanda sojojin gamayyar larabawa da kasar saudi ke jagoranta a yemen suke kai harin kan 'yan shi'ar huti ƙungiyar kuma alka'ida suna ci gaba da samun damar kutsawa gabashin ƙasar harin dai na sojojin da ke bin ka'ida akidar sunni na ci gaba da fadawa kan birane har ma da babban birnin ƙasar sana'a da kuma gari mafi girma na biyu mai suna taiz da kuma garin da ke arewa kusa da teku wato aden inda suka ci gaba da yakar 'yan tawayen shi'ar huti da ake sa ran suna samun goyon bayan iran To madalla a gaida ka bar takaitattun labaran duniya. Jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu ke karewa amma da can dare idan Allah su ya mu za dawo da wani sabon shirin a cikinsa akwai shirin mu tattauna na Ibrahim Kalmasi Garba. Ina mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Malam Usaini gwata Karasuwa mai sauraron sashen Hausa na murya Amurka a can Najeriya. Allah ya kara taimako. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya kawo mana labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wanda ya hada sauti ya ba da umarni sai injiniyan Dan Crafton ni Bello Galadanci daga nan washington dc ke cewa allah kwantar mana hankali kuma ya ba mu wadatar zuci assalamu alaikum sanjima This program has come to you from the Voice of America, Washington.